This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC Sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 16 da 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan nan lafiya mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sahaba aliyu imam muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa 'yan sanda sun cafke wasu da ake zargi da satin shanu a jihar niger nigeria Shin wani irin tasiri shirin nan da Amurka da wasu kasashen duniya ciki har Najeriya ke yi na musayar ɗalibai tsakaninsu? kasar da na je ni na wato dai to zane nake ni mazane ne ni sannan fannin nake so shi yasa dawowa na sai naga wato kamar dai da yara matasa da yawa kuma gwamnati ba za su iya ɗaukan nauyin kusan kowa ba a hakan nan sannan muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Ghana amma da farko za mu fara da labaran duniya. Madalla jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya laraba suka dake wa Donald Trump saboda shawarar da ya bayar na ganin Washington ta hana musulmi shiga Amurka na wucin gadi sai karuwa take yi inda 'yan kasar burtaniya kusan dubu mai da hamsin suka sanya hannu kan takardar koke ta intanet suna neman gwamnatin Ingila ta hana hamshakin dan kasuwan wanda ya shahara a gine-gine shiga kasar. a ingila duk takardar koke wacce ta samu goyon ba mutane sama da dubu ɗari ana muhawara kan batun a majalisar dokoki amma ministan kudi na ingila george osborne ya ga wakilan majalisar dokokin ingila cewa ba daidai ba ne a hana 'yan takarar shugaban ƙasa shiga eh, wato ingila a kasar a isra'ila 'yan siyasa daga masu ra'ayin riƙau da kuma 'yan ba ruwana da 'yan ma majalisar isra'ila laraba duk sun yi allah wadai da kalaman na mr trump suka, suka buƙaci a hana shi shiga kasar a halin da ake ci kuma 'yan gudun hijira daga, gida ɗaya da, su shida daga syria waɗanda gwamnatin jihar texas ta nemi ta hana su masauki a birnin dallas yanzu sun yi nesa a ƙoƙarin sake samun muhalli da kuma mafaka a jihar jihar ta yi watsi da yunkurin neman kotu ta hana mutanen shiga jihar amma yanzu har yanzu tana ci gaba da ƙarar da ta shiga tana kalubalantar ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma ƙungiyar ayyukan ceto ta ƙasa da ƙasa da ake kira irc a takaice tana ambaton batun tsaro a zaman dalilin neman hana 'yan gudun hijirar sauka a jihar sakataren tsaron amurka ashton carter ya yi kira ga hukumomin ƙasa da kasa da su kara zagi dantse a fafatawa da ake da kungiyar is kamun ta sake kai harin shigen wanda ta kai a birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba da yake magana gaban kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattijan amurka jiya laraba kata ya yi kira ga ƙasar turkiya ta kara ɗaukar matakin kare makekin kan iyakarta da siriya ya kuma ya caccaki ƙasar saudiya da wasu ƙasashe da suke yankin gulf cewa sun bari yakin da ake a yamal ya ɗauke musu hankali daga fafatawar da ake yi da isis hakanan sakatare kata ya ce akwai buƙatar rasha ta mai da hankali kan ɓangaren da take goyon baya a faɗan kata ya ce amurka ta nemi ƙasashe kamar arba'in su ƙara ba da ƙarin gudunmawa ciki har da sojoji na musamman da makamai shugaban hukumar binciken manyan laifuka na amurka james comey ya ce maharan da ake zargi da kisan gilla da aka ya san banadino cikin jihar california makon jiya sun jima da zama tsagera gabanin mata da mijinsu san juna a dandalin sada zumunta har suka fara taɗin jihadi da yin shahada shekaru biyu da suka wuce Mr. komi ya gawa kwamitin kula da harkokin shari'a majalisar dattijan Amurka jiya Laraba cewa sun jima da bauɗewa kamin su kai hari na San Banadino. A bara ne mutanen wato mata da mijin suka yi aure. A halin da ake ciki kuma kafofin yada labarai masu yawa na Amurka jiya Laraba sun ba da labarin cewa wani aminin shi sayid Faruk ya ga masu bincike cewa da an shirya kai wani hari a shekara ta 2012 amma aka fasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran afghanistan da kungiyar taliban za su koma teburin sulhu a makon gobe kamar yadda aka ji daga wasu jami'an kasar pakistan jiya laraba jami'an suka kara da cewa suna son ganin an wakilci hukumomin kasa da kasa a tsawon shawarwarin saboda sanin akwai tarihi na rashin yadda tsakanin pakistan da afghanistan wannan ya biyo bayan jerin shawarwari da aka yi a islamabad tsakankanin prime ministan kasar wato nawaz sharif da shugaban afghanistan ashraf ghani da wasu manyan jami'an amurka da na china an yi gana wace a gefen taron shekara-shekara na yanki kan batun afghanistan din ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya laraba ta ce afghanistan ce take jagorancin wannan taro ba tare da ma'aikatar ta tabbatar da cewa za a ci gaba da shawarwarin sulhu tsakanin sassan biyu ba a makon gobe. mujallar nan da ake kira times magazine ta ayyana shugabar kasar jamus angela merkel a zaman zakarar ta shekara ta 2015 mujallar ta yi la'akari da shugabancinta a lokacin da ake fuskantar matsalar 'yan gudun hijira daga syria matsalar ceto tattalin arzikin girka da matsalar kuɗi da ƙasashe da ke tarayyar turai suke fuskanta da kuma kan katsalar da rasha ta yi a ukraine mujallar time ta ce duk lokacin da turai ta fuskanci matsala ko damuwa nan da nan shugaba makar take shigowa kuma a samu maslaha editar mujallar nancy gibbs ta rubuta ji laraba tana cewa ana sanin karfin shugaba a daidai lokacin da al'umma suke tirjiya a irin waɗannan lokutan ne in ji gibbs makel take shigewa gaba karfin halin shugabancin da ta ce ake karancinsa a duniya baki daya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya 'yan sanda a jihar Neja sun ce sun cafke wasu mutane da ake zargi da satar daruruwan shanu a yankin daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru bazari ya aiko mana. A ci gaba da yaƙi da ɓarayin shanu a Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar ta samu nasarar cafke wasu ɓarayin shanu guda 24 a jihar Niger, tare da ƙwato shanu sata guda 433 daga hannunsu. A wani taron manema labarai, kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya ce a halin yanzu suna samun nasara a yaƙi da ɓarayin shanun a ƙarƙashin wani shiri na musamman da suka yi domin yaƙi da wannan matsala a jihar Niger. Mun kama ɓarayin shanu guda 24 cikin harin da muka samu da su Allah ya ba mu samun kashe guda mun kwato shanu hannunsu 433 miyagun makamai hannunsu mun samu mun kwato guda shida kuma duk wanda muka kamo gaba ɗaya mun kai su kotu. ina ne kuke kamo wayannan mutane daji ne ko ko dai ina ko hanya ne kuke cin musu asan da wanga sabon kwamishina ya taho shi CP Abubakar Marafa ya ce ba a bari ta faru kamu a je kame a biyo su duk inda suke aka turo yan sandan ciki namu na lekin asiri su je su gano ina suke wayannan mutanen wani daji ne suke wannan abin mun gano daji guda bakwai cikin jihar niger da yammacin jiya laraba ne dai aka miƙa wasu daga cikin shanun satan ga masu su ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa Tunana abdullahi ardo daga kawu buhari area kansu. E, eh, na ji sanarwar shanu a wajen rediyo a neja shine na zo in duba yawa shi ya kawo ne polito show to ka gani da ka duba E, na gani eh. yanzu an baka shanunka eh an bani shanu guda nawa kenan yanzu guda 27 sunana shu'aibu adamu jere kaduna state kagarko local government allah ya ba mu iko na ga guda daya daga cikin nawa yanzu cikin shanunka nawa da aka sace guda talatin da shida kaga guda daya. na guda daya. yanzu an baka ita an bani ita shugabannin fulanin dai sun tabbatar da cewa mutane da dama da aka sace ma shanun ana mayar masu idan aka tabbatar da nasu ne in ji mataimakin shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso. Mutane da dama sun zo sun gane su wani wanda aka sace nage ɗari da wani abu ya gane nage akwai wanda aka sace nage arba'in ya gane biyar akwai dai su haka ana ta maida masu kayan su duk wanda ya zo ya kawo shaida an sanda suna ƙoƙari su sakamma masu su. Bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗimbin makiyaya da suka yi hijira daga jihar Niger a watannin da suka gabata saboda wannan matsala ta satar shanu da kuma yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. sabon da sai ka ga in shi gidan wannan, ka ga in gidan wancan, ya je ya yi masa mata matata ta aihu, aure, Adala da Mustapha yanzu bari mu ɗan shakata da wannan waka da ke bisa na'ura.

to tun daga shekarun 1960 amurka ke ɗaukar nauyin wani shirin musayar ɗalibai da horas da su daga ƙasashen duniya daban-daban ciki har da najeriya wacce ta daɗe tana cin gajiyar wannan shiri to shin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya ji ta bakin wasu da suka amfana da wannan shiri ga kuma rahoton da ya aiko mana daga abuja akwai shirye-shiryen horas da ɗalibai a fannonin koyon mulki sana'o'i al'adu da makalin wasu fannoni da duk shekara amurka ke zakulo ɗalibai daga nan najeriya da sauran ƙasashe a je can a horas da su muhammad suleiman ɗaya ne daga cikin waɗanda suka amfana da shirin yanzu haka yana horas da matasa sana'o'i a nan abuja biyo bayan abin da ya ce ya koyo a Amerika. Sadda na je ni na wato dai to zane nake ni ma zane ne ni sannan farnin nake so shi yasa dawowa na sai na ga wato kamar dai da yara matasa da yawa kuma gwamnati ba za su iya daukan nauyin kusan kowa ba a hakan nan shi yasa mu wato fitowa muke wato a kamar tallafa wato matasa saboda ba a son zaman kashe wando hakan tituna da sauransu kaga kuma za ka ke ka samu matasa suna harkar shigan kwayoyi shan kwayoyi da sauransu sannan ake son a dan tallafa musu wato idan suka samu abin yi na hannu haka za ka ke ganin wato za su ke barin wayannan abubuwan da babban limamin kungiyar alhabibiyya da ke aikin da'awa game da aikin jin kai a najeriya imam dr fuad ademola adeyemi ya ga min shi ma yadda ya karu da wannan horaswa. My experience during the IVLP was a uh, life turning. Abin da na karu da shi a shirin horaswa na IVLP ya canza min rayuwa. Hakika ya soya min tunani da nazari na da ma yadda nake tunani ko nake tunkarar al'amura. Na fahimci siyasar rayuwa. tun ka ɗabbaka shi a nan Najeriya akwai darussa da dama da za a iya koya kamar halin taimako da Amurkawa ke da shi. In dukkaninmu za mu yi hakan to na tabbata ba wanda zai kasance cikin wata matsala za kuma ka ji ka damu da halin da wani ke ciki na matsala kana za ka koyi kishin ƙasa na tambayi mataimakiyar jami'ar diflomasiyya a ofishin jakarancin amurka da kenan abuja maria brewa ko za ta mun karin bayani dangane da shi wannan shirye-shiryen horaswa? Manufar shi ne haɗa mutane wuri guda, hada mutane shirin zamantakewa, a saba da juna, a fahimci juna ba tare da kowane irin bambanci na gwamnatoci, manufofi ko addini ba, a kuma kimtsa matasa don koda sun zama wani abu nan gaba, kaga kenan suna cikin shirin kota uh, kwana, kana su kuma san Amurka. them get to know America. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Karfe biyu ne na dare da kwata a nan birnin Washington DC kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga shirinmu na gaba. sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari Samun labarin bulla cutar kyanda a birnin maradin jamhuriyar Nijar ya sanya ma'aikata masu kula da kiwon lafiya tare da likitoci sun fantsama a cikin birnin maradin da kuma unguwanni domin aiwatar da rigakafin cutar ga ƙananan yara. In ji wakilinmu Sha'aibu Mani. Dokta Faruk Mazu da likita kofa goma sha bakwai. Tun da sati uku zuwa hudu da suka wuce muka ware samun ga yara wanda ake kawowa suna da ciwon ado da ko ciwon ado ya wara bacewa amma shekarun ga na baya an wara samun shi suka zo ba su da lahiya aka kawo ba su da lahiya su ne yara wanda ke da shekara guda zuwa shekara goma sha hudu kuma da muka yi bincike sai muka gani a duka shawar da ake yaran nan ba su yi ta ba sun kiya ne ba a kawo su ba ne ya uwayen ba su yarda ba ne amma dai gashi cikin 26 da muka samu to 24 ba su da shaushawa ba a shaushawa kenan akwai matsala kuma karci uku ne yanzu unguwa uku ne wannan abun ya dama shine unguwar 'yan daka unguwar bakalam da unguwar nuvo kare kenan dan shine muka yi shawara da mu da kungiyoyi masu zaman kansu masu kamun gwamnati da kuma magajin gari na maraɗi da masu unguwanni aka yi maka yaran yau aka ce to ya kamata a yi gaugawa ungoyin nan a ma yaran da ke cikinsu shaushawa daga kai muna watan uwayen yara masu unguwanni malaman unguwanni kowa da kowa ya su ba da haɗin kai don a samu yaran nan su yi to kuma a masu shaushawa a madadin haka ne gidan rediyon murya amurka ya yi samako a ungoyin da ake wannan allurai gani a unguwar bagalam inda na ci karo da malam amadu atai wani mai gudanar da wannan shoshawa shin wai kakanin shoshawa ke tafiya a halin yanzu suna hutuwa kaɗan kaɗan dai alhamdulillah yanzu kowa dai wani ɗaya sun fara hutuwa suna huduwa yara na musu Allah yanzu kama yara nawa kama shoshawa ga yanzu mun kai wajen 45 mm, wanda dai mun kama yara daga wata tara zuwa shekara goma sha hudu ina kiran ka gaban ɗaya E to kira na na su hutu abinda za mu ce mutane abu ne na kiyaye a ciwon dusa kenan mutane su hutu wa'an ɗaya su hutu da bubu su kaya yaron sa musu wannan shoshawa ta riga kayan cutar dusa ga ƙananan yara ta gama gari ce bawa ne kowa ne ga wani ɗalibi da na ci karo da shi a wajen wannan shoshawa Najibullahi Isma. Wace makaranta kake? Ekul Dubi. A an maka allura ne? Eh, amman. akwai zahi babu me yasa ka zo ma allura dan saboda tana magani magani me cututtuka ne cuta ado dissa wani ɗaliban firamare kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani a ƙaramar hukumar toro da ke jihar bauchi ƙarancin maganin rigakafi ne ya kawo matsaloli da aka fuskanta da iyayen yara wajen karɓar rigakafi ga 'ya'yansu amina abdullahi girbo na da ƙarshen rahoton Karancin maganin rigakafin cutar hanta da na bakon dauro ya haifar da matsaloli kin karban allurar rigakafi a yankin karamar hukumar Toro wanda ya sa cututtuka irin su bakon dauro da sauran cututtuka suka samu matsuguni a yankin. Saboda haka kungiyar lafiya ta duniya da kuma UNICEF suka shirya wa wani taro a ƙauyen Balarabe domin zantawa da al'ummar ƙauyen. Jami'a asibitin Balarabe ta mana ƙarin haske. Da farko dai yi eh, gaskiya mun gode sabil da zuwanku sannan kuma muna bukatan haɗin kai kuma daga jama'a da ba da kokarinmu da ku kokarin mutanen gari in mun haɗa kai za mu ga nasarar abubuwan da ke tafiya a gaskiya matan ne dai suka fi sani amma muka musu bayani har da lokacin da za su dawo da wani rigakafi suka yi a against wani cuta ne duk muka musu bayani wannan damuwa na cutan hanta din akwai shi a cikin mu na yau da kullum kuma muna yi jin shi kuma muna gaya musu idan an yi da farko ka zo da farko an maka in an maka daga fata idan ka zo within 24 hours ne za a maka da na hepatitis na hantan kenan to kuma duka muna gaya musu idan an yi din za mu ce mun miki na cutan kaza da kaza sannan muna bukata lokaci kaza ki dawo domin mu kuma yi miki na, kaza kuma ga abubuwan da zaki ga in ma kaman fenta da ake yi da dan zazzabi da wayansu dan koke-koken yara mukan yi mukan musu bayani akan cewa saboda rigakafi uku ne zai sa yaron ki dan dumin jiki zaki ga yana koke koke ba yadda kika saba riken shi ba amma ki ba shi dan paracetamol ko da paracetamol ko ba paracetamol ba damuwa zai yi yayin shi zai warke zai zai sake shi kuma godiya ga Allah da yadda muka fara don zuwa na da ni nake rike da RI din amma gaskiya bana ganin turn up don kullun da sai na bi gida gida amma godiya ga Allah yanzu akwai dan canji kaɗan dangane da daɗin. Jami'a a ƙauyen Balarabe kenan Jummai Tukur Muhammad Isi Siyaku yana ɗaya daga cikin al'ummar ƙauyen Balarabe. Ba wani ma da cewa a kawo yara saboda akwai rigakafin ciwon hanta ba wanda ba san wannan ba an fi sanin cewa akwai rigakafi na polio da kuma rigakafi na tarin tarin fuka shi ma abu ne wanda yake damun eh, mutane da yawa don shi dai kan mutum hankali ne iyaye har har yanzu ya bazu wanda ba sani ba in akwai wayar da kan mutane ko malaman asibiti su ga mutane ga abin ke faruwa eh, to ya dace a sadda mutane da sauransu don wani abun ba ƙaramin illa yake wa al'umma ba domin ni na gani akan yayana kuma da yawa ya faru da mutane a nan gari da yawa da sun girma kaɗan a iyalin ciwo ga kafa ta kumbura ciki na da kumbura ta ba su da gane cewa ai hanta ne take da mutane daga karshen tattaunawar hukumomin lafiya sun musu jawabi kuma sun fahimtar da su yanda za kula da 'ya'yansu don su tabbatar sun samu allurar rigakafin yau da kullum amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya. maula ta da maula ta balarabe biya bara da daɗi jama'a take wannan ya baka wancan ya da maka. Wannan kaɗan kenan daga cikin mutanen da cutar shan inna ta nakasta suka koma sana'a bara. To yanzu ina mafita kenan. Allurar polio ita ce mafita domin tana taimaka a ƙananan yara wajen kare su daga kamuwa da cutar shan inna cutar da kowa shaida ne ta fi kurarowa hamada mummunan haɗari. Don mutane da yawa sun koma jani talau ciki tirtsitsi kafa lange-lange rafkeken kai wasu ko an naɗe kafa su kama alkaki babu inda suke iya motsawa walwalin waliyan walawa a rayuwa ya gagare su babu aikin yi babu babu sana'a buga kwallon kafa ya gagara cin abinci ma sai da dabara kowace rana ta bizaro yawo kan keken guragu allazi wahidin alaba ku musamu samu sana'a kenan yawon bara wanda hakan ta faru ne sanadiyar cutar shan inar kyamatar maganinta to amma da yake hali yayi an gano matsalolin da cutar shan inna ke haifarwa ya kamata iyaye ku farka ta hanyar karba yaran ku rigakafin cutar shan inna wato polio kenan domin ita ce hanya daya na kauce faɗa cikin waɗannan matsaloli. Muryar Amurka da TV ƙungiyar nan ta ƙayyade cututtuka tana kira ga sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai za ku ji wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. Fadala gaida Jummai Ali yanzu ga Baba Yakubu makere da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Ghana. za mu fara shirin jaridu ne da da daily graphic mai kanun labarai shugaba muhammad ya zargi wani sashen kafofin yada labarai da buga wani labarin ƙarya na wani nazari da aka fitar cewa gane ita ce ta biyu da rashawa ta yi mata zarra a nahiyar afirka jaridar ta ce shugaban ya musanta wannan rahoton inda yake cewa cibiyar nazari a kan rashawa ta ƙasa da ƙasa ta transparency international tana gudanar da nazari ne akan duban karuwar rashawa a cikin ƙasashe amma ba wani ne akan gaba ba jaridar daily graphic ta ce a bakon jiya ne transparency international ta fidda wata sakamako na nazari da ta yi wanda ke ayyana gana a matsayin na biyu wurin yawan rashawa a nahiyar afirka a cewar jaridar da yake ci gaba da bayaninsa a wani taron koli na shirin kasa akan yaki da rashawa shugaba muhammad ya ce wani sashen 'yan jarida da wasu 'yan siyasa su ne suke wannan abu don su tozartar da kasar a idon duniya har yau jaridar daily graphic ta rawaito kira da uwar gidan shugaban ƙasa, lodina muhammad ta yi wa 'yan mata da su yi amfani da dama da ya baibaye su su ci gajiyar wa'annan daman don rayuwarsu ya yi kyau a wata rana jaridar ta ci gaba da rawaito kira da uwar gidan shugaban kasar ta yi wa matan a wurin wani bukin yaye masu gyaran gashi da kuma yin kwalliya na cikin goma sha biyu da reshen ƙungiyar masu gyaran gashi da kuma yin kwalliya na jihar greater accra ya shirya inda uwar gidan shugaban take cewa a matsayinsu na masu gyaran gashi da yin kwalliya akwai buƙatar su rika canza salonsu na aiki tare da karo ilimi saboda duniya ta yi nisa kowa na sha'awan sabon abu jaridar telegraphic ta ce gabaki daya dai uwar gidan shugaban kasan ta gargaɗe su da su kyautata aikin su amfani da suke bukata zai biyo baya idan muka lika jaridar da chronicle za mu ga ta rawaito cewa kantomar gunduman arewacin unkwanta a jihar volta martin kudo ya yi kira ga hukumomin gargajiya da su hana fulani makiyaya wurin zama a garuruwansu jaridar ta ce wannan kira da kantoman ya ya biyo bayan mamaya da lalata gonaki da fulani makiyaya suka yi a bara a cikin gundumar hukumar tsaron gundumar da ta ce ta kashe makudan kudade kafin ta iya koran makiyayan a nan yankin don haka kantoman ya ta cewa karamin hukumar yankin da ba za ta kara baiwa wani makiyayi izinin zama a cikin yankin ba kuma ya yi kira ga sarakunan gargajiya da su bashi goyon baya a wannan yaki da yake yi da makiyayan jarida ta ce da yake ci gaba da bayani mr kudo ya ce sana'ar mutanen yankin shine noma don haka shigowar makiyaya a wurin yana zama barazana ne ga tattalin arzikin yankin sai kuma jaridar da delegate wacce ita kuma ta kanin labarai mai cewa kantomar gunduman kwandayi ya shiga tsaka mai wuya jaridar ta ce yan jam'iyyar ndc mai mulki a nan arewacin kwandayi sun bayyana fushinsu da cewar kantomar na mulkin danniya da rashin iya aiki wanda suke ganin halolin nasa zai iya kai jam'iyyar tasu ga rashin nasara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2016 jaridar delegate ta ce haloli marasa kyau da kantoma jatomuwa jespa ke ciki a wannan yankin ya kusa tada babban rigima a wani macin kalubalantarsa da aka yi jaridar ta ce dubban 'yan jam'iyyarsu ne suka yi mace a babban birnin gundumar don nuna rashin jin daɗin su ga irin haloli da kantoma ke ciki jaridar ta ce sai da ministan jihar alhaji limona muniru ya shiga tsakani sa'annan kura ta lafa a yankin. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum ni ne Muhammadu Awal ɗan sarki Toro, ƙaramar hukumar Toron kuma cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah bosa Amerika ku miƙa na ko kuma ra'ayi na ga sojojin Najeriya. Don Allah don annabi sojojin Najeriya kada ku ɓata sunan ku a idanun jama'a. Kada ku ɓata sunan kar 'yan siyasa su sa ku ɓata sunan ku a ƙasashen duniya. Kar 'yan siyasa su zubar muku da mutunci. Mun san wannan aiki da kuke ta yi wallahi tallahi kuma ana kashe ku. Duk zargin da ake muku ɗin nan babu hannun ku a ciki. Kuma mun san abin ya dame ku. Assalamu alaikum muryan Amerika don Allah don annabi ku sa na ina cikin redon ku. Wakin ina satellite da Najeriya take da shi wanda ba za a iya a hasko a ga ko menene yake tafiya a step ɗaya ba billin tashi ma har yanzu a gano nan yan mata. In dai da gaske suke tsakanin su da Allah ko kuma turawan nan da suka ce suke son mu su muna karkashin su ina ina su. mai magana mudassir muhammad tafawa balewa daga jihar bauchi a hakikanin gaskiya mu 'yan jihar bauchi mun ji daɗin yadda kotu a jihar bauchi ta yi watsi da karan da ake yi a game da mai girma gwamnan mu barista ma abubakar a hakika hakikanin gaskiya wannan zai taimaka wajen jawo da hankalinsa kan ayyukan da suna suna godiya kwarai da gaskiya To sauro sai a mana afuwa za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da shubahiro diodine sai mu Mr. Jimmy Cook. Muhammadu Lalo ke cewa ku huda lafiya daga nan sashen Hausa na mai Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.